والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ga Allah تعالى da ya kaddara مثل cikin البركة don ci gaba da karatun littafin na al'adabin mufrad littafin da ka fara malamin hadisi muhammad ibn isma'il al-bukhari ya wallafa Allah ya kansa da rahama yau muna 21 ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda ya daidai da 29 ga watan Nuwamba watan 11 shekara ta 2018 miladiya. A satin da ya gabata satin da ya gabata mun tsaya a babin da yake magana babu birri man kana tiruhu abu hadisi na arba'in yau za mu tashi farkon hadisi na arba'in da ɗaya يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد أن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وأبو عوانة لكن الترمذي وأبا داود ذكره بلا قصة وزاد أبو داود بعد أن تولى وقال الحافظ في الاتحاد زاد بعض الرواة بعد أن تولى أولا الحديث bayan ya koro isnadi zuwa ga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda shi kuma abdullahi dan umar daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna abarran birri lallai mafi cikar biyayya lallai a cikin biyayya to biyayya da ta kowace an yasilar rajulu shine mutum ya sadar da zumuncin ahla wujji abihi mutanen da mahaifinsa yake kaunar su muna ganewa kamar yadda muslim da abu dawud da tirmidhi da ahmad a cikin mutanen da abu awana suka fitar da wannan hadisin suka fitar da wannan hadisin sai dai tirmidhi da abu dawud su sun ambata bi hadisin ne ba tare da kissa ba muna ganewa abu dawud an sun sun kara da sa ba da an tawalla ma'ana inna abarral birri an yasila an inna abarral birri an yasila ar-rajulu ahla wujji abihi ba'da an tawalla mafi cikar biyayya a cikin biyayya shine mutum ya sadar da zumuncin waɗanda iyaye wanda wato mahaifinsa yake kauna bayan mahaifin ya juya baya ya rasu ya koma zuwa ga da tabaraka wa ta'ala ina baka mun gane ma'ana mutanen da mahaifin yake kauna na daga ƴan uwanka na daga abokanka na daga makotanka lalle ka ringa sadar da zumuncin su bayan mahaifinka wa wafati wannan iya daga cikin mafificiyar biyayyar da za ka yi mahaifinka bayan yara muna gane ba babin mu na sha ɗaya babu la taqfa man kana yasilu abaka baka yutfa nuru babin da yake magana akan kada ka yanke wa duk wanda mahaifinka yake sadar da zumuncinsa zuwa gare shi in kuma ka aikata haka to hasken da ke tare da kai na imani na biyayya na ƙaunar Allah sai Allah ya bishe shi saboda kimar iyayen kana kan hakken mutunci da hasken kima da daraja ya zauna a gare ka to lalle ya zanto kana baka yanke zumuncin da suke sadarwa ba wannan zumuncin ya shafi yan uwansa ya shafi abokansa ya shafi maƙotansa. ya shafi dukkan waɗansu abokan kasuwancinsa da suka على lafiya قال أخبرنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله ابن لاحق قال أخبرني سعد ابن عبادة الزرقي أن أبا أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو ابن عثمان فمر بنا عبد الله بن السلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يسل أباك فيطفأ بذلك نوره bayan malam ya koro isnadinsa zuwa ga sa'ad ibn ubada az Ya yace lallai mahaifina lallai mahaifina mahaifinsa shine ubadatul ansari shine ubadatul ansari lallai babana yace كنت جالسا في المسجد المدينة مع عمرو ibnu Uthman ibnu Affan yace mun kasance na kasance a zaune a cikin masallaci tare da Amru dan Uthman dan Affan Amru dan Uthman dan Affan ma'ana mahaifinsa shine Uthman ibnu Affan ina ba ka gane mahaifinsa shine Uthman ibnu Affan kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku kuma ya aure gidan Muawiya to wannan Amru ibnu Uthman shi baban sa'ad ibn ubada az-zurqi shine ke suna tare da wannan tabi'in amru ibn uthman ibn affan a cikin masallacin madina sai ce kamar rabina abdullahi ibn sallam sai abdullahi ibn sallam ya zo ya wuce da ya zo wucewa muttaki'an ala ibn akhihi akwai dan dan uwansa shi Muhammad ibn Sallam yana da dan uwa to dan uwan yana da ɗa sai ya ci cewa ya dogara akan dan uwan ya ci cingida a cikin sai yana tafiya la'alla ko ba da lafiya ko wani abu muna gane ha fa nafida ani majlisi sai shi amru ibn Uthman ya bar wannan majalisin da take zaune a cikin majalisin a cikin masallacin Madina muna gane ha thumma aqafa alayhi ya je tausayawa shi muhaqa abdullahi ibn salla na annabi da lafiya faraja alaihi sai ya dawo gurin su a masallacin sai ya zauna faqal sai shi kuma ya taimaka mata ma shi'ta amru ibn uthman ka aikata abin da hada dama amru ibn uthman so bi ko so ya ce fa wallazi ba'atha muhammadan bil haqqi ya na rantsi da wanda wato ya aiko annabi Muhammad da gaskiya innahu la kitabillahi azza wa jalla lalle yana nan tabbata a cikin littafin Allah magwayi madaukake sau biyu ana cewa la taqfa kada ka yankewa man kana yasilu aba duk wanda yake sadar da zumuncinsa zuwa gurin mahaifinka fa yutfa'u bidhalika nuruk wannan sai sa Allah ya bishe kuma kanka mana aure cewa waɗanda iyaye ke alaka da su kyakkyawa to wannan zai jawo kai kuma ka samu matsala a cikin rayuwar wannan hadisi malaman hadisi suka ce hakimin mai saburi yace hadisi isnadin hadisi sahihi ne ma'ana hakimin hakimin mai saburi bayan ya kawo hadisin a cikin al-mustadrak yace hadisin sahihi ne amma shekul albani a cikin da'ifu al'adab al yake yace hadisi ne da'if wannan yasa imam zahabi da ya yana bibiyar mustadrak da sahahawa ko da'afawa da hakim mai kaburi yayi shi ma sai da'afa hadisi yace al-mulaiki wahin وفي الخبر انقطاع بين طلحة ابن عبد الله وبين أبي بكر فإنه ما أدركه أكيد إثنان الحديث akwai abubakar to tsakanin ɗallaha muna ganewa tsakanin ɗallaha ɗan abdullah da kuma abubakar akwai inkita'i inkita'i kuma abu ne da yake sanya hadisi ya zama da'ifi menene inkita'i a cikin a hadisi idan aka san inkita'i a cikin hadisi shine amfanin isnadi kamar yadda abdullahi ibn mubarak ya ce al-isnadu min ad-dayn ولولا الاسناد laqala man sha a mata isnadi ne addini ba dan isnadi ba ga duk wanda ya ga ma sai zai ce ai annabi ya ce amma kace annabi ya ce za a ga isnadin tiryan tiryan kuma ka'idar hadisi sahihi yana buƙatar ka'idoji guda biyar awwaluha sahihu wa huwa muttasil isnaduhu wa lam yashuzza aw yu'an يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونسله ده الله ما نفهم شيء نفرق أسامة اتتال السندي أنواني أنواني أنواني أنواني أنا بقاتل أبو بيو نفرق كاغا مريشي sannan kuma kayi riwaya a wajensa duk mutumin da bai gamu da shi ba ba ku haɗa zamani da shi ba a nan wasu malamin suka ce ku haɗa zamani wasu kuma suka ce mutum an samu subutin lukuya sai ma kun gamu yanzu misali mutum ne ya mutu a 1995 sai kuma an rike a 1996 sai ka zo ka ce kayi riwaya a gwamnati ta yaya shekara ta ɗaya da mutuwa aka haife ka to ana kai riwaya a garin ka kaga na an samu ne in kitabi dole a samu wanda kai riwaya da gidan shi kuma riwaya zuwa ga wasu ko kuma a'a eh shi an haife shi a 1990 kai kuma an haife ka a 1995 sannan a 2018 sai ka ba da labarin kayi riwaya a gurinka ka kuma a zamani to amma matsalar shi a gane yake tun da yake a gane bai taɓa fita da gane ba mun gane sai kuma a Najeriya da cikin kace a Najeriya ba tsafta daga Najeriya ba sai nau faru shi yayi shekarunsa daga 1990 zuwa 2018 yana Ghana Sai daga 1995 zuwa 2018 da kuma kana Najeriya ya nau faru kaga an samu inqita'i shi kuma inqita'i abu ne da yake sa hadisi zame da'ifi domin akwai matsala a cikin isnadi to wannan hukuncin matsalar su akwai intifali a cikin sa hatta addara kudri a cikin al'ilal ya tabbatar da cewa akwai intifali tsakanin Muhammad ibn Talha an abihi yana nuna tsakanin Talha din akwai intifali tsakanin Talha da kuma Abubakar muna gane amma sai dai hadisin ta hanyar mulaiki mutane da dama sun waito shi kamar abu amir al-atidi irin su musa ibn dawud al-tudbi irin su shababa ibn suwad da waɗansu su ji surwaiki wannan hadisin ta hanyar yusuf shi kuma yusuf imamu zahabi ya tabbatar da cewa hali idan malaman hadisi suka ce da wani hali wannan alfaz ne na darji ya hadisin da ya bayyana wannan hadisin ya zo muna gane ha ga hadisin da ya bayyana wannan hadisin ya da'ifi to wannan hadisin bayan wannan matsalar da yake da ita a cikin isnadin hadisin akwai sa'ad ibn ubada az-zurqi sa'ad ibn ubada az-zurqi kar manta da karatun mu na bana ta amara karatu akan jihala fil hadith idan an ce akwai rawul majhul ina aka samu rawul majhul shi ma ana da'afa hadisi muna gana saboda ba a san wannan rawun din ba to sa'ad ibn ubada az-zurqi majhuli da ka ah, hadisi yana da hadisi yana da illa biyu akwai inqita'i sannan akwai jihala da haka hadisi ne da'if bala muna gane babu mu na 22 shi ta ilmin hadisi kullum ke ka karatu kullum ka dinga karatu saboda ba dukkan hadisin da za a zo a ce ma annabi ya ce bane wai zama hadisi wani kuma sai zai ce ya za ka lokaci a maganar manzon Allah akwai da infiya ba ka ba ba magana annabi aka so da infiya ba hanyar da maganar annabin ta zo ne ita ba a da ita ba saboda ba kowa bane zai zai ce kawai annabi ya ce maganganu nawa a ce shugaban kasa ya faɗa an kabi tattalin sa gano ƙarya ne kaga ba shugaban kasa a ƙaryata ba hanyar da labari ne shi ake ƙaryatawa yanzu misali mahaifin kai na lagos sai wani ya hawo mota ya zo hannun kan yace mahaifin ka ce ka bashi naira miliyan biyu ya kai mata. sai ka ce a'a ba za ka bashi ba sai ka bi diddigi ka tabbatar mahaifin naka ne ya turo shi to ka kare ta mahaifin da ba kare ka shi ba wanda ya zo ne ya ce ka ba wa mahaifin kuɗin ya kai maka shi ne ba ka da shi ba in ka bincika ka gano ya cancanci ka bashi ai za ka bashi ko mahaifin ka ce ya bashi kyauta ai yi nasara amma an ka gano cewa ba mahaifin ka wanda ya su za ka baki ba za ka baki ba da Allah ma sai ka hada shi da kone to kudin da kenan ko balle maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala ya kama babul wud babul wud yutawara babun da zai magana akan cewa soyayya ana gadar da ita kuma ana gadar ko yanzu na ga mai kaunan mahaifin kana kan shi in ka ga mai kin mahaifinka ba ka san shi in ka ga mai kan ɗanka kana san shi in ka ga mai kin ɗanka ba ka san shi قال حدثنا بشر ابن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد ابن ابن فلان ابن طلحة عن أبي بكر ابن حزم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تفيت كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارى إن الود يتوارى أولنا حديثنا بين يقول نبي زوادا وان لك تنسى من ذا الله صلى الله عليه وسلم مما أي حديث دا ذا دوبا أن بسك هذه بأك أن أصحاب النبي me matsayin wannan hadisi wannan shi ne kaida jahalatu sahaba la tadur in dai an ce daga sahabi ko an ambata sunansa ko ba ambata ba wannan baya taɓa hadisi amma da tabi zai zai ce kawai an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan akwai irsali a ciki kuma dole ne sai an mai bin kofi na hadisi kuma ko a zo a fashi ko dai a samu wata hanyar da za ta zama nan ta, suna ba ta gane amma duk lokacin da mutum ya zo yana riwayar hadisi sai ce an ahadin min ashabin nabi ko an ashabin nabi sai suka wannan ka'idar da da mu'ayyid ya faɗa jahalatu sahabi la tadur dan ba an bar sunan sahabin ba wannan baya baya baya cutar da ingancin hadisi ina ba ta mun gane wannan mutumi daga cikin sahabban manzo Allah sallama yace kafaituk ya ishe ka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innan wudda yutawara lallai soyayya ana gadarta wannan hadisi shi ma hadisi ne da'ifi saboda akwai intifai a cikin shi ina ba shi mun gane sai babu muna sai dai abinda zan ƙara a cikin shi ne hakimin mai saburi a cikin mustadrak ya fitar da wannan hadisi da lafazin alwuddu yutawarat wal bughd yutawarat ana gadar soyayya kuma ana gadar tsiyayya muna gane wa wani lafazin innal wudda wal adawata san lallai kauna da kiyayya ana gadar da su ma'ana mutum yana iya gada hakim yake wannan hadisin sahihi ne amma dai shine da irin wannan hadisin da muka karanta wanda a wannan azhabi yake akwai akwai intifa'i a cikin wannan hadisin sannan kuma hadisi ne da zai da bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mu na 23 babu la yusalli ar-rajulu aba wala yajlisu qabla wala yamshi amama babin da zai magana akan cewa mutum ba zai ambaci sunan babansa ba mana ba za ka kira babanka da sunan shi ba sunan shi Ibrahim ba za ka ce Ibrahim ba sunan shi Muhammad ba za ka ce mai Muhammad ba sunan shi Adam ba za ka ce Adam ba muna gane ha sai da ka ce baba ko dai wani suna wanda yake nuna cewa akwai girmamawa a ciki akwai nuna cewa kai ɗan ɗanka ne sannan in kun je gurin za ku zauna ba kai ne za ka fara zama ba sai mahaifinka ya zauna sannan kai ma ka zauna sannan in kuna tafiya da mahaifinku ba kai za ka shiga gaba ba a'a shi ne zai shiga gaba sannan kana bin sa baya ina ba mun gane قال حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة fa رجلين فقال ahdihima ما هذا min فقال أبي فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله أخرج هذا الحديث عبد الرزاق في المسنن والبيهقي وأخرجه ابن ابن السني مرفوعا وأن حديث عبد الرزاق يبتدى شيء المسنف sannan bai hakima ya fitar da shi sannan sunni ya fitar da shi marfu'an kaga wannan hadisin mawqufi ne ga Abu Hurairah amma shi ya rafa shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya koro isnadi zuwa ga abu huraira anna abu huraira anna abu huraira ka abu sara rajulaini fa qala li ahdihima abu huraira ya go tun mutane guda biyu sai sai ɗaya daga cikin mana kan da mafi shekaru kan kanana sai ce maka ma hada ne wannan da nan ku tare da shi me matsayin ka a gurin ka menene dangantaka ka da shi me ya ka da shi fa qala abi yace ai babana ne فقال في أبو هريرة لا تسميه باسمي كذا كي ذكر عندك كلمة السنان باع كلمة ما يفيد السنان من أجانا ولا تمشي أمامه كذا كي ذكر لك فيها أقبنتا كان بايع شيني جابورا ولا تجلس قبله كذا ya كما ينا الزوني كنزو بريك إذا أدونا كي za a zauna kai ka fara kamun شيني سوية nan shi komai da ka iyaye ake gabatarwa da karanta ta hadisin na bukhari da muslim na mutane guda uku da suka shiga cikin kogo wani yanki na dutse ya zo ya rufe su kowa ya roƙi Allah da aikinsa don Allah ya bude musu na daga cikin ɗaya daga cikin su yake kasan ina da iyaye kuma kullun zan bawa wa na abin sha sai na ba wa iyayena sannan nake ba wa ƴaƴana yake wata ran na tafi neman wani abu sai ne dare ne na zo na tarar da iyayena in yi bacci na je na tatsa wannan nonon dan na ba wa iyaye na sai na kira sun yi bacci kuma sai na ba su mutu ba wa iyaye da haka yara suka zo suka tsaya a kan kabata suna ta kuka yace amma ya ubangiji ni ba zan iya ba wa kowa ba sai na ba wa iyaye na kallon na ba su wannan yana da aiki na gari yake ya ubangiji in dai na yi haka ne don neman yadda ka Allah buɗe mana mutta kaga hatta iyali ana so ka ringa fawo iyayenka amma wani ce wulakantar da iyalinka akan matarsa wani ya wulakantar da iyayensa akan matarsa ya wulakantar da iyayensa akan ƴaƴansa bayan iyayen babu hidimar da ba ma duk wani abu da suke bukata sai da suka yi ma sunan ma na duba ne guda uku kada ka ringa kiran mahaifinka da sunan shi sunansa Isma'il ka ringa ce mai Isma'il shi ya wuce wannan sai dai ka samu ko dai abba ko ka fita da larabci ko ka faɗa da wasu kuma da kowane irin yare amma ba a kiran mahaifinka da sunansa sannan za ku tafiya kada ka ringa shiga gabansa sannan in an je gurin zama sai ya fara zaɓar guri ya zauna sannan kai kuma sai ka samu ka zauna wannan shi ne abin da ake bukata a gurin dukkan wani mutum da yake mu'amala da iyayen su ke raye da babun mu na ashirin da hudu babu hal yukanna an yukanni aba shin zai iya babansa alkunya misali sunan mahaifinka Ismail amma yana da wani ɗan abdurrahman sai ake ce mai abu abdurrahman shin kai a matsayinka na ɗansa za ka iya kiranta da abu abdurrahman ko ba za ka iya kiranta da abu abdurrahman ba suna dai ba za ka faɗa ba amma ana kiranta abu abdurrahman yanzu kamar abu hurairah yana da idan yana da sun zai iya kiranta da abu hurairah tunda sunansa abdullahi ibn safrin kamar sayyidina abubakar da sunansa abdullahi ibn abi quhafa shin da sai iya kiranta ya abubakar muna gane mana ya koro isnadi حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد عن عبيد الله عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن هوشب قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا عبا عبد الرحمن بل ما يقول حديث جوا شهر ابن هوشب shahar ibn haushab tabi'i ne yake kharajna ma ibn umar mu fita zuwa unguwa ko zuwa wata tafiya tare da abdullahi dan abdullahi dan umar sahabi ne shi kuma tabi'i ne amma a cikin tawagar tamu akwai salim shi kuma salim dan gidan abdullahi dan salim dan gidan abdullahi dan ne da lokacin yana ce kuma ne lokacin sallah yayi ya babana sai ce as ya aba abdurrahman lokacin sallah yayi ya kai baban abdurrahman hada kira ta alkunya wannan malamai suka ce eh, idan mahaifin sai yana da alkunya a cikin ƴaƴansa ana ce ai ai kai daidai in ga maka ce ya babana in ga maka ce ya baban abdurrahman kaga wanka kenan ko kanka ko ba haka ba kaga kamar wannan suka ce babu laifi a cikin muna gane shi wannan babu laifi a cikin wannan asari yana da illa ta fuskar isnadi ta fuskar isnadi yana da illa saboda shahar ibn haushab furiki shahar ibn haushab akwai ka'idar ilmin hadisi a kan shi idan yin infiradi da riwaya mana in shi kaɗai ne ya rawaito hadisi saboda malaman hadisi sun yi sabani wajen za'afa shi da wasaqa shi da yawa sun za'afa shi wasu kuma kaɗan daga ci kamar ibn hibban sun wasaka shi muna gane ha to sai malamai suka ce akwai ƙa'ida. suka ce da'ifun idan faras in shi kaɗai ya rawaito hadisi ba a samu wanda ya mai mutaba'a ba to na hadisin da'ifi ne amma an mai mutaba'a to hadisin zai iya zama mai hasan mun gane wannan ƙa'idar. shahar ibn haushab ƙa'idar shi ne idan farada idan farada bil hadithi fal hadithu da'ifun wa idza tubi'a fa hadithuhu yakunu hasanan idan an samu da mai mutaba'a hadithu ya zama hasan amma in shi kadai rawaito shi ya zama da'if mun gano wannan ƙa'idar shi sa muslim yayi riwaya da shi amma makrunan da gairi muslim yayi riwaya gurin sa amma tare da wani akwai mutaba'a da haka ga hadisin sa a muslim karka da mata an faɗi wannan ka'ida saboda muslim bai ruwaya ta shi shi kaɗai ba sai dai makrunan bi gairi muna gane iya daga cikin manya manyan tabi'ai ya mutu a shekara ta ɗari da sha ɗaya ko ɗari da sha biyu ɗan kuma suka ce ya mutu a shekara ta ɗari ya yi riwaya daga manya-manyan sahabbai irin su yana irsalin hadisi ta hanyar bilal da abu zarar da salman da sauransu يا رواية لكعب ابن التميم الداري إرنسو جابر ابن عبد الله إرنسو عمرو ابن حرم إرنسو جرير ابن عبد الله البجلي إرنسو عائشة رضي الله عنها دي يا رواية لكريس ما بكمل جاي قال حدث قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال لكن أبو حفص عمر قضى لكن أبو حفص عمر قضى إمام البخاري يكي malaminmu sun ba labari ka ko wani ɗaya ne daga cikin malamansa amma sai sai haddasa na a tabula wanda daga cikin malaman sai gaya masa ta hanyar wakil ta hanyar sufyan ibn abdullahi ibn din ta hanyar sufyan ta hanyar abdullahi ibn dinar ta hanyar ibn umar muna gana kana ibn umar yace ana cikin magana sai ce lakin abu hasan sai dai baban hasan umar qada umar abu hasan umar yayi hukunci da haka Ne muhammad me hikimar ka wannan hadisin anan dan annama ka iya kiran mahaifinka da alkunya shine abu hatim wannan alkunya ta tawa ta umar dan khattab da ka kenan za a iya kiran mahaifi da alkunya amma ba a ambata sunan mahaifi dan wannan zai iya zuwa ga harshen ladabi ina ba ta mun gane babu mu na 25 a cikin wannan littafi babu wujubi silatir rahim babu da ke magana akan wajabcin sadar da zumunci wajabcin sadar da zumunci malamai su ce wasilatun rahimi wajibatun sadar da zumunci wannan wajibi ne walau kana bi salamin wa tahiyyatin ko da ka hanyar yin sallama ne ko gaisuwa wa hadiyyatin ko ta hanyar bayar da kyauta wa mu'awanatin ko ta hanyar taimakawa wa mujalasatin ko ta hanyar ku zauna tare wa mukalamatin ko ta hanyar ku zauna ku tattauna wa talaqqufin wa ihsanin ko ta hanyar ka tausaya wa mutum ko ji fita masa duk ana so ka tare da zumunci da wannan qala ibn al-ab qala ibn abidin ibn abidin yake cewa wa in kana za'iban yasiluhum bil maktub ilayhim zumuncin naka in ba kwa tare yayi tafiya mai nisa sai da ba za ka iya zuwa gare shi ba sai ka ce sai ka ne wasiƙa musamman zai ke da sauki da waya ko ta hanyar whatsapp ko facebook ko ta hanyar wani social media ko ta normal message ka mai tak ka gaida shi ka sadar da zumunci ana son kai wannan fa in qadra ala al-masir afdal amma in mutum ya samu ikon zuwa da sa to wannan shi ake bukata zumunci ana so ka sadar da shi ko akwai nau'in irin zumunci da zai kada mai kuɗi kawai ba zai zo gidanka ya sallama da kai da kai ce zai karbi bayan kana talaka wannan yayi wani abu ne daga cikin sadar da zumunci amma ina so ya sadar da zumunci gaba daya bayan ya zo gidanka ya kai da kai kuma sai ya ɗauki wani abu wanda zai taimaka ma da shi ya baka wannan shi ne sada zumuncinsa in yana da hanyoyin da zai samu wa ‘yan uwansa aiki shi yana da cikin sada zumuncin nan ya karɓi takardun su ne nema musu aiki ma'ana shi sada zumunci shi ne ka amfanar da ɗan uwanka da abdamar da Allah ya hore ma Allah muna gane ha قال حدثنا موسى ابن Isma'il. قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا قليب قليب بن منفعة قال قال جدي يا رسول الله من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذات حق واجب ورحم موصولة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والمصنف في التاريخ وعند أبا داود روى قليب عن سليم بن عطية عن علي رضي الله عنه وقيل قليب عن أبيه عن جده باب الذي مجانا أسان سادة بهميشي باية مالا يقرأ إسنادي زواغا كاكم قليب ابن منفع kakansa ne Abu Bakar ibn al-Harith al-Ammari Abu manfaa sunan Bakar ibn al-Harith al-Ammari baban manfa'a shi kuma manfa'a baban wa baban Kulayb man fa a baban kalin yake ya ma'aikin Allah ziga kan shi kalin yake ya ma'aikin Allah man abarru wa zan yi wa biyayya qala ummak yace mahaifiyarka wa abad malamai suke wawon anan ma'anarsa ne umma saboda summa ataf ne amma ya dillu ala mughayara mana daga mahaifiyarka sai mahaifinka amma ka ce maka wa abaka ya zama hawa al'akar wanda za ka yi wa biyayya za ka ce ta wa biyayya shi ne mahaifiyarka sannan sai mahaifinka sannan sai ɗan uwarka mace sannan sai ɗan uwanka namiji sannan sai wanda ya zama maulanka mana masoyinka ɗan uwanka wanda ke bin waɗannan allabi yali za wanda ke bin waɗannan wanda ka same su ta hanyar um ab da kuma akun yace haqqun wajibun wannan haƙƙi ne na wajibi ba alfarma kai mutu ba sai kai ka musu ka gina lafiya da su wa rahimun mawsula sannan zumunci ne da ya zama wajibi ka kada da shi muna gane ha wannan hadisin yana da matsala saboda kalif ibn manfa'a jullun malaman hadisi in ka ɗauke a ibn hibban da kuma magana da zuwa cikin littafin a takrib da aka ce annahu maqbul duka sun ba a kashi da haka ibn manfa'a da'if ne da haka wannan hadisi shi ma sannan a nan ce ya fitar da hadisin da abu dawud da tirmidhi amma ba sun fitar da wannan hadisi bane ta wannan hanyar muna gane aka ce amma muslimu fakat akhraja hadha alhadith an abi buraira fi kitab albirr wa sila wal ya fitar da wannan hadisin ta hanya abu buraira a kitab albirr wa sila muna gane ma'ana kitab albirr wa sila ya fitar da shi kitab adab ya fitar da hadisin amma ta hanyar wa abu buraira muna gane ba والترمذي أخرجه من طريق بغض ابن حكيم عن أبيه عن جده في كتاب البر والصلة شيما الترمذي يبتدى شيني كتاب البر والصلة باب ما جاء في بر الوالدين mana gana mana da hadisin da wannan isnadin da'ifi ne amma da isnadin muslim ko isnadin tirmidhi hadisi ne mai tsane abin da yake nama yadda za ka zauna da yan uwanka yadda za ka zauna da danginka yadda za a samu zaman lafiya الله تعالى كم بس قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن موسى ابن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر أشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب ابن لعي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف an an fusa kumminan na ya bani hashim an kizo an fusa kumminan na ya bani abdul muttalib an an fusa kumminan na ya fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wa sallam an kizi na saki minan na fa inni la laki minan lahi shay'a gaira anna lakum rahman sa'abilluha bi balaliha أخرج هذا الحديث مسلم مسلم في الإيمان والنسائي في الوسائل والترمذي في التمثيل والدارمي في الرقاب وابن حبان وأن حديث مسلم يبتدى شيء كتاب الإيمان إمام النسائي يبتدى شيء كتاب الوسائل الترمذي يبتدى شيء كتاب التفسير دارمي يبتدى شيء الرقاب كان ابن حبان شما يبتدى وأن حديث بين يقول إسنادي zuwa ga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ce lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya a cikin suratul shu'ara wa an ya wata al-aqrabin ka gargadi dangin ka mafi kusanci haka abiya alaihi salam Allah ya ce maka dangin ka mafi kusanci ba kyalis za ka ba su ma sai ka gargade su kayi musu wa'azi ashe bayan kana yin wa'azi a waje kuma za ka rinka wa'azi a cikin gida ba to ana gaya mai wannan saboda shi da ma'anar kalama shi ƙur'ani ne in ƙur'ani yake yi zai yana cewa ya bari da bari shi ka aka tambayi Aisha radiyallahu anha aka ce menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhu alquran ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune alquran in Allah yace ayi za ga yayi in Allah yace ya bari za ga ya bari to Allah yana ba shi wannan umarnin na wa andira shi rataka alaqrabin dangin ka mafiya kusanci kai musu gargadi kai musu wa'azi kama annabi sallallahu alaihi wasallam nan ta ce manzo Allah sallama ya tashi a riwayar naka'ima bayan ya tashi sai aka ce ja'ar rasul quraishan sai Allah ya kira wa quraishawa gaba ɗaya suka taru fastama'u sai suka taru fa amma wa khassa wani lokacin ya haɗe su gaba ɗaya musu wa'azi su dangin naka wani lokacin kuma ya keɓe ya wane ya wane biye musu wa'azi wani gudun ma alwayin na sai akwai ya bani murra ya bani abdu shamsin duk dangin ka to bayan ya nike fanada sai manzon Allah ya kira yace ya bani ya bani ka abin lu'ay ya ku bani ka abin lu'ay jama'a ce daga cikin dangin ka dangi ne gida ne daga cikin dangin ka sai ce an tibu anfusakum minan nar ku tsaye ku kare kawukanku daga wuta ku tsare kawukanku daga wuta ta yaya za ku tsare kawukanku daga wuta ne ku yi abin da Allah yake so ku bar abin da Allah baya so shi sai ce a yake ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة جلاد شداد لا يأتون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون iyalanku ku kare su daga wuta shine ku koya musu tarbiyyar bin halal bin abin da Allah ya ce da rabuwa da abin da Allah madauki sarki ya hana daga nan sai ce ya bani abdi mana an kidu an kusa fusakum minan na. ya bani hashim an kidu an kusa fusakum minan na. ya bani abdi muttalib an kidu an kusa fusakum minan na. sannan sai zai ce ya fatima binta muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya ke fatima tarnan dan Allah sallallahu alaihi wa sallam an fi na nafsaki minan nar kima ki tsira da kanki daga wuta ma'ana ki ba Allah fa inni la la amliku laki min Allah shay'a ni ba zan iya amfana miki komai a wajen Allah ba ma'ana Fatima idan ba ce wa Allah biyayya ba za ta shiga aljanna to waye kuma bai yi wa Allah biyayya ba za ta shiga aljanna shi ta manzo Allah ta kalma ce man batta bihi amalu lam yusri bihi nakabu duk wanda aikin sai jinkirce da shi bai kai shi aljanna ba to dangantakarsa da wani ba za ta kai shi shi ta Allah ya cika Alƙur'ani da misali sai ya ga mutum mai matsayi amma wani naka ya tafi wutar jahannam sai ya ga mutum mara matsayi kafiri maki Allah amma wani naka ya tafi aljanna baban annabi Ibrahim wuta da shi wa idh qala ibrahim li abihi azara Ni Allah ya gamin sai ce a tattakhiru أصنام الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين معنى أن لم يكن تلك سنة رجل كافر هر ما هي يكون النبي إبراهيم يا النبي إبراهيم يا زي ما بعد بان يا ما وأزي يأتي يربرش أما هر ما هي يكون النبي إبراهيم يرش النبي إبراهيم هنا ما أبجاء هنا ما أبجاء حسيت أن لم يكن تلك يا هنش sannan sai ya fara muna ko annabi nuhu wanda ya shekara 950 yana wa'azi kana gane inda Allah ce menene falabisa fihim alf sanatin illa 50 ana fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun fa anjaynahu ashab as-safina wa ja'alnaha atil lil-alamin to wannan shekara tana da yazo yana wa'azi yana da dama mutanen da ba su yarda da shi ba ɗansa cikin su yake shiga duk izgilancin da aka yi annabi nuhu da ɗansa aka yi masa in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru amma duk da haka annabi nuhu so yake ɗansa ya shirya har aka zo za a yi ruwan tufan annabi nuhu ya gama kera jirginsa ga ruwan tufan hadari ya zo za zai tafko annabi nuhu bayan san ɗansa ya zama daga cikin kafirai ce ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin kai dana zo ka wannan jirgin tare da mu kada ka zama daga cikin kafirai amma saboda Allah ya rubuta masa fata yace ka awu ila jabalin a asmuni min al-ma dan ku ya bayan wancan dutsen shi zai kayan daga zuwa ka fuske da jama'a ya mai wani yace la asimal yawm min amri Allah illa man rahim yau fa wanda zai kubuta sai wanda Allah ya rahama amma bai yadda ba amma duk da haka annabi mu yana cikin ruwa kamar yadda malamai suke fada dan sai na cikin kafirai da ruwa ya fara sauka sai kuma gurin Allah tun ya ga dan ba zai ji ba yake rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin yace ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun wa innahu amila ghayra salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min al-jahilin Allah ya hana shi dan gidan annabi nuhu ji wuce jahannam shekara 950 yana wa'azi amma dan sa kafiri ne dan wutar jahannam da gane idan mutum bai bi Allah ba ba ruwan Allah da alaƙar wani Allah ya bamu labarin mata guda biyu kana ta tun ta addini min ibadina salihaini fa kana ta kuma falam yugniya anhuma min Allah shay'an wa qila dkhul an-nar ma'a ad-dakhilin matar annabi nuhu da matar annabi lutu wannan Allah ya ce shi wutar jahannam alaka su da annabi nuhu da annabi lutu ba ta amfane su tun da babu imani amma kalli auna. Allah da kansa a cikin suratul dukhan yace innahu kana aliyan min al-musrifin duk wani mai barna fir'auna yana sama da shi sai wani gurin ma yake inna fir'auna ala fil ab yayi girman kai yayi jiji da kai a bayan kasa kuma yana da cikin girman kan sai yake ana rabbukum al'ala wai kuna da mahalicci ni ne sama da shi ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ba mun san kuna da wani abun bauta ba in ba ni fir'auna ba haka ya fada ya kalla annabi Musa yace alamnu rabbika fina walida ولبثت فينا من أمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين kowa muka taimaka ma ba ka zauna a gidan mu shekaru muna ci da kai muna sha da kai ka zauna a gurin mu muna taimaka ma sannan ka aikata aikata ka cika annan Musa ne. yace alayka min mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ba ni da sarkin misra ba wannan korama ba a karkashin da take gudana ba wai ba ka gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin ban wannan wulakantaccen alkhairi wa annabi Musa wala yakadu yubin wanda ma baya iya bayani ya haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attala ila ilahi musa wa inni la'adunnuhu kadiba yace a gina mai tsani je ya je su rijima da Allah Allah Musa duk da wannan kafircin na fir'auna amma mata tsakiyar dubni ne inda ka baitan fil janna ya ubangiji gina mun gida a aljanna wasu da cikin malaman tafsir suke bata mutu ba sai da Allah ya gina mata gida a aljanna kuma ya nuna mata saboda gane addinin musulunci ba ruwan addini wai da ba ruwan Allah da iyayensa ko ƴaƴansa a'a kai ne zaka zama salihin addinin mu addini na Allah taziru waziratun wuzra ukhra wala taziru waziratun wuzra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a abinda kai na kai. in ka ka dauki zunubin wani kai ne ka zama sanadiyar ya je ya aikata wannan zunubin sai ka shiga cikin wani ya hamilu na afkalahum wa afkalan ma afkalihim amma an ba haka ba ɗan adam kansa yawa to wannan zai sa ka fahimci cewa fatima yar manzana ta kalama musulma sahabiya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata an ibi nafsaki minan nar ki tsarkar da kanki daga wuta ni ba na iya mallaka miki komai a wajen Allah wata riwaya ma fa inni lan ughniya anki min Allah shay'an yawm al-qiyamah ni ba zan amfana miki komai a wajen Allah ba a ranar kiyama wata kan da imani ashe imanin kowa imanin ta zai amfane shi ne a karantar kansa sai ce ghaira anna lakum murahima sai dai kula da wani zumunci dukan ku har Fatima fa ta ha bi balaliha da zan rika duka wannan zumuncin da abin da ya kamata a duka shi da shi muna gana kan ya ake jika zumunci ne akwai mutumin da abin da za ka masa zumunci ne ka ba shi tun da kana da shi akwai mutumin da aiki za ka nemo da kana da hanya akwai mutumin da gida za ka ba shi tun da kana da shi akwai mutumin da kaka ka kawai ganka a gidansa akwai mutumin da waya kaɗai za ka iya masa muna gane to da wannan ne ake sadar da zumunci ma'ana a sadar da zumuncin da duk abin da ya kamata a sadar da shi to idan kai wannan shine kafka haƙƙin mutanen da kake da zumunci a kansu amma in ba haka ba za mu karanta hadisi a karatunmu na gaba da yake nuna dukkan zumunci yana nan a al'arshin rahman a rake yana addu'a yana man wasala ni wasala hulla sai kawo kan siraɗi ko zumunci ya fara ma addu'a ya ubangiji duk wanda ya sadar da ni tsallakar da shi siraɗi ya ubangiji duk wanda ya yanke ni yanke shi ka turmusa shi a wutar jahannama sai ga ka fada daga kiraɗin ka shiga wutar jahannama shi zumunci dole ne ba a san ma kai mutum amma yanzu mutum ya zama in kana da shi a zo ka in baka da shi ba wanda zai wanda kuma addinin musulunci ba haka yake ba ba wanda yake zaɓar ƴan uwansa da sai wani yana zaɓar ƴan uwansa da shi ɗan uwanku akwai wanda baka so ya zama ɗan uwanka saboda lalacewarsa saboda taɓewarsa saboda rashin amfaninsa amma akwai mutumin da ba ɗan uwanka bane amma kana jin damawa na ɗan uwanmu ne saboda nagartarsa saboda hanyar daidan saboda yanayin abin da ya kamata Ke kuma abin da za ɗauka ɗauka shine duk irin waɗannan abin da muke karantawa ba abubuwa ne kawai da za zaka bi kawai ka je karfin littafin adabul mufrad ka aji in da ba baka san su ba daga ran da ka san su sun zama hujja a gare ka sai Allah ya tambaye ka a ranar alkiyama ilimin da ka samu ne kai akan hadisin Tirmidhi wanda hadisi na Hasan النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا أمل به ذاك البيت اللي كأيك هذه إلى المنصح الله تعالى من أنفانهم أبنى نفسنا الذي ألا بام لنا ونلك سورة ألا من أقوى سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته